lillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci mun yanzu ji tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ci da karashin daga litafin ar-radu ala rafida ya al imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala idan khatima ya litafin wucin anan manyan lagan da ya riwaya dai kwara lokaci na diman labi daga bayan daga littafin al-matalib al-aliya daga ba sai na alibo etiyan sai fayar da je lami piwu na yanin ayi nan ko? wunci mm. gan sabaru ayyaman kalilan ko fa'aqabahum rahatan tawila a kuri jefo jegi ebo awo masarawi waga a kuri je oci jimani ba ce ci be pichi kashi be kaddara be fali kiyali be litafi je waga a kuri je oti sallo oci fiyazu oci wa zakka oci waga a kuri jiwaci sun adalci gwabe da sun yato yaki biya kyade da sauransu waga a kuri jiwaci lu shirka gwaci lu kafici gwaci lu masiya gwaci lu lemba su ko gwaci lu bidiya gwa gwaci alada sakpa sakpa shi gwa waga a kuri ji gwaci lu tukirki gwaci tun dede ebo wọ̀wọ̀ mọ́wùcí ko efoyen ẹ̀yán wọ́tílọ́tún kíríkí ọ̀tún ní èdìdè olúwa ẹbọ́ òde kí ọ ẹbọ́ òde rẹ̀bọ́ àlìkí àbìsọ̀kọ́ àrẹ̀bọ́ ń ṣòyí ara adẹ́tùnmù dúnìyà fọlẹ̀mù yorì ìdúhà ga sifar zaunci ishe waza a madawa ishe za ebe na ishe na imatawun kalilu emaje giyo watalabatum fa'ajazuha ko hmm. ishe mawaza da kagbe amma ishe agbagba ishe da zaunci ladami wa amma lailu fasafuna akdamahum ya shi zaunci ya la'adda ki yi baro bi caje ki baro karoyi talulal ajiza alkur'an aja sai gba juzu yi jiya alkur'ani tartila tani ba ya izuna na bi amsalihi e ji ta wazi da misali ya wuci shi ya tashfu lida'ihim bi da taratan aja sai da wegusa gusa ya batan shi ko? bai ci duyi kan ci wataratan muftarishuna jibahum kandoci ma wa kufahum wa rukabahum wa turafa aqdanihim kandoci ganci masukun la yegwaji ke gwaji ke bici a jipata eluji kiyo elutajiji fe daɗe ko ya ala hududin ɗe yumajiduna jabbalan azima ay wasu kuci e doso ko wayaj'aluna ilayhi amay watson balu soko ko da ba soko fi fikaki riqabihim e boje ala batun aja sa daga eno haza lailu ya sha ne joyi mana sifala kirki ya shi ya e ji kiyamun e gba alkur'ani e jibu ta so ko ya e ji tigfaru ya e ji azkaru e ti gike so ko wa so bai so ko ya waga alagagwa daga yana wa amma na haruhun amma e gide ya zamu shi fa e za zashi ne shi bi akuri na ulama'un ne ji make yi mallan shi man shi na bararatun e za zashi ne nashi ba su ko amma dai da ya yi tuyoci na bara'u khawfu bari ko hmm. barihim kalkidah emi latin soko yen ba beje sun soko ne ejine ke wa gagan ke vuwe ne ngo joge zagadi e zagadi ri mangara wa fiyo sun da nuwa gadi kinan wanda da ya ne kuma da shi ya ne ma ngartu a ce ga zaunci ya je da sun ya e ce a cewa ga tunguru na gadi luna wuji lalace an Ta tasabuhum marda wa gali wa ya ko yi be batin wa kad khulitu ko wa ma hum bizalika wa tasabuhum marda fi la ko ayi be batin wa kad khulitu wa ko no ki shi shi ba be ne kan a ci je kan sa batin shi da bayan wa ma hum bizalika batin do madabiya bal khamar bal khamarahum min azamati rabbihim min azamati rabbihim ene jin eji bata ne cin wayan su ko wa shiddati sultanihi bi tsananiyar kagwayen su ko da mulkiyar su ko ma tashat lahu qulubuhum ko yanna ngala yegba cha dikio obi cha fuyo bi ma ne ne wagun gona cin su ko da da sun yi sokwa da biya wunji da sun yi nuca yarda sokwa wazo wuji yarda zan nuca ina lalu aljanna ne wazo wuji a biya wa mai jama la alkiyami batin ngadin rayuwa wa ya sha ibada la jama ko igiri ama ili wa gari biya kuri bai tabiya wanja ce otun balo bayan ce ce sokwa fi da mi da tabiya fa'iza ashfaku min zalika ba da ru'in Allah ta'ala bila amali zakiya ko? abeke agawo to sanyin lamarin na suku a duk bayin da lotu kirki ya tuna shiga halina la yarduna lahu bil qalili ya tuna ma ga lona eje da be tun de giya ya tun a sai lukan doro lotu kirki wala yastasiruna lahu aljazila etuna magalo na medo kun fi a ngo be lanu ti gashi salatu nuji na fi kunwe nafila nuji na fi kunwe ibada nuji na fi kunwe azun na ju fi na fi kunwe da de qur'an na ju bana fi kunwe o ja bile lanu ti epe nga salatu nuji wa salatu dubu biya tare ya zakan istighfarun na mo na wa istighfarun dubu kan tare ya zakan wa legan wa dikio wa dokun ya wi za kirke tu kirke ku ya kandor wani fe fil ge tu mula mu so ko cha mu malaji buta so kuke mun gwen wuji ba do ya so kona malaika idan ala ya sunna Allah ma maru wa yafaluna ma yumaru to su mazugu e da ga da so ko nuka sifa za kirki ji nga don fa'um li anfusihim mutajimun za mu ci aja fe jira ya tuma raimin na mata zugo etumin na magego soko ma etumin na gogo ebo soko ma melo nji bo so angi bo ko on fait chitule wa min amali mushfiqun amma da fake wato sayin etun je gona ebo ke da tulo soko be gwa mu tarali azim kuwa fi fi dinin wa le zaimin ya wa de kago da dinin wa hazman filin ma ke be gwa ne to sayin yaza wa ke iki ba ke ajuma ba umai zane ku yi kini mangi ci fe di kan zane ya ina wa ga ga wani zugun ka ku na ga gun be za kirki ne ke mi ne wa yebu ne ko wa gun be za dede wa yebu a can ke mi ne ga gun be azalimi wa da yikini ya adalci na wa be da ka ku na ga be gun be za na ji zalunci ne wa da ke sai be gun ne mm. zai ni maga fe da tasarrufin nan ne muji tuye egbe luje irin na yarda su kuma waza ce jin doro mini usura ka ka zaliman aw mazluma wayan waza nu sa ci mai die gwe da kan yi babu idan imanin fi yaqini zane die imani madi yaqini wa hirsan ala ilmin zane ma wunde hirsun ma na wunde gmaji madi ilimi ko mm. wa fahman fi fiqin man na maje fahimta ya fi kiwo wa ilman fi ilmin za ngole gole za na mauke da ilimi gangani biya kuri wa kaisan fi qasdin za na ma wa jigban ce da jin amma wa ke da tatacin e na wa ga je jin da yayin ji wa maje tatacin da ba wajen hankali wa biya gogan gulu ga ganin sai shi maga wala ta gulu fi dinikum mm. ko mm. kaga wa make biya kuri da shi ba ngole ashiddatu nan wa lawa be da zalunci ja ma kuri ga daure ni ba ashiddatu su ga da control ko wa ma ke shishi wa cike da ilmu dan mine ya ilmu wa wa bele zai gangani da ali ilmu amma wanga ga ulama usui saboda ilimi wa ji amfani wa khushu an fi ibada ma ke da khushu da ibada ga alazin fi salatin khashi'un e bone wa bil zan mu ce ji ba da e bone khushu da ba su kunde fufufu ni kun ke ji ke mina wa qaddam fi zina ma ke da tatace da dukiya dai wa tahammulan wa tajammulan fi faqa ma ke je sa da talauci dan mu ce shishi ta zan ji a shi talauci da ga da duwi zandoron wale ne su ga complain yi talauci da biyu a mai za a shi ce talauci da biyu ga nufu tashi yau ba ko gini jenin gufu ya ga yuji kiyo ga yufin wa da ta naira ni gundu fafa roga ke luye ko ya sabu mu ja ilu nan azin ya mi da ta fufi ebo ne wenwe mini una wa sabran fi shidda wa khushu'an fi ibada wa rahmatan li majhudin ko mm. dana magadan bayi bonan we diramai mu man jira diramu kuma fi sama mm. wa ata'an wa yita'an fi haqqin wa ma ke le ya za dana e gaskiya no le e za se je de de o tuzu ma be de de yan wa rifqan fi kasbin wa ma ke de rifku to sayi da ya gube karayi kaku ne zagaye wa dukiya ne wa dige zai shi yabo da wai wa dukiya ne na wa ko da rik fasa la da to da ga da to alamu ba karayi wa talaban fi halali kuma gai waye ma halali wani dawo wannan shatan wannan shatan fi wudu'in kuma ya dena kasa da karayi wa tisaban fi shahwa kuma ke wani minu da ne sha'awa la ya gurruhu ma a jihaluhu la ya gurruhu ma a jihalahu nole ene za daily nuwanin wani gururuwa wala ya da'u isa a ma alimahu ẹza mẹ́kí ẹ̀lágbàrú láàdán ẹnu jẹ́ ìlìmúnà wọ́n jẹ́ ìlìmí wọ́n pèdè mai ji wọ́n ya mùsàkẹ́rẹ́ fáyín ẹni mọ́ wọ́n pẹ̀ àánú wọ́n dàwà ìlìmí ó zẹ́ wọ́wọ́dé shikenan yastabtiu nafsahu fil amal ida fe le mini yo gan we dikio we gbapon ko we la jan mo jade tun o wa min sali amalin ala ala kirki za melo nafila we ji ibada we gba qur'anu we ji ko wani forobe tunguri waka gwayacin da dade ta ce ka'idan shari'ayen musulunci yusufu wa shuguluhu a zikiru in e daga ce bayanin mai shagalu ne zikirji wa yamishi wa hamuhu a shakku ma sai dazan ina mai damu ne shakka wa yumsi amin in ga shi lozu ma madayin gubo ya bitu hazaran wọ́n fẹ́ lélé kó àmá wọ́n tí èjì tàkà tẹ́tẹ́ ǹgbàgbà fún kí o sunnatan nafli nafila na wọ́n jẹ́ sunna da ne wọ́n yóò sì kú fọ́rọ̀ hali bí ma a sọ́ba bí alfadli maga cin ba yẹ́ nu jẹ́ jí yẹ́ kẹ́ fọ́lẹ̀ láṣì wọ́n rahma wọ́n gbẹ̀tọ̀ rahma fẹ́ gbọ́n wọ́n fi fi ma yana mai yana kenan yafna mai bici ne na gazonin gayi jo ba kada karan ngo ngole na ma dabo da fil ga aljanna wa qad qarana al ilma bil amal zanna ma min sifu bu ilminu dena wa tula ba ko gadi ba ladina amanu wa amilu salihati go le ne ga manye ce na dabo lo lona yana wa yana wa fi gan bi fi mai buka babu ne aljanna ọjọ́ pé ẹni ọ̀tọ́ àdíkí ẹni ọ̀tọ́ àdánwò náà ọ̀zọ́ àníkè láfán lè jà wọ́n ilmà bí láàmàl ẹzà mai dí àkúrù mai dí ọlọ́kún da iman na kan san ba'idan kasaluhu kasala mai lafiya kariban ba qalilan zalalu bici cin mai daji mutawakki an ajalu zannan ajalahu wa tuwali kiyama tuwajile kan nundo khashi an qalbu kan do makushu de nubo zakiran rabbahu zannan mai faso ko qani atan nafsuhu nafsuhu kan do roma alqanaatu yana so kwaji na wadu kuye muharrizan dinahu muharrizan dinahu zannan wala dinu gotsa kaziman gaizahu zane mai yin fushi masu kun wani kontur wani wadan aminan minu jaruhu makwarci mai ladi aminci da ya gwi wai ci makwarci na kuma majin wa sahalan amuru lamaru mafa hmm. ma'aduman kiburuhu kan doro girman kai wajen duniya bayyanan saburu a kuru madana zallaye kasiran zikiru wanda kuma zikiri ji la amalu she amina alkhairi riya'an wala to alkhairin doro yabo riya ba wala yatruku haya'an umati ya lokacin kirki gwa ga yabo wai su zai daja ulaika shi'atuna wa hibbatuna kunga da irin ne ga shi ayo aga inji sayyidina ali wa hibbatuna zane mai ga zane jaye wani wa minna maga da min abu wa ma na maga famba gani biyan ala shauƙan ilaihi ga meje efu da gumbe gume zairin na ji a hammamu sai hatan hammam na gibo bai sai na yanzu ko wuci kogun nike ce fauka magashiya alayhim ta zuci faharraku a ci sheku a ci sunsan fai zawo a kan fara kabinu a jujjabani fagusila a tuli a cin funuwa wa alai amirul mu'minin radiyallahu an sayyidina ali cin funuwa wa man ma'ahu wa qala shaykh fazi sifatu shati ali albayt an-nabawi ga sai fa da ya tuza mai annabi usman ga dana Allah ci wasafa bi imamu wa hiya sifatu khawas almu'minin min sayyidina ali ajiz wa ajiz sifa ilmuci ne wata sifa ne sifa da kirki za ta tsaji mine mu injo la manish tagala bi ta'assubati na'am kun da na ji shagala yan bi ta'assubi ko ya alulbaiti ko ya ne kawai da ya yi uji muke gi sabi abakar umaru sabi anabi shi abakar umaru usman talha hmm. sa'idu sa'adu aisha da zai lokun bazir ba zai lokun uhudi ne da gi makaranta anabi shi na muke gi zaun ci to kwa wasu rahat hmm. annabi tilka sifati تظهر صفة خواص المؤمنين يا ايه علامة المحبة ونبدا صفة يملاكي صفة دي علامة زاني واسا دي غاتيا وطاعة المعبود من الله ما تزاني وانا ويسار محابه كو ويسار محابه ومرضاته yana ma zaman ci wani wagu ya falla ta cina wani ko? wata abdul bi adabi ladabi na jimuwa wulo gagwasu wa akhlaki bai tabi'u shi wa ana za kala ali radiyallahu anhu ga wala na ali gaga la yashtamiu hubbi wa bugda abi bakr umar ga boyen ni na ali da na wa abakar be umar wa gunye fiye gbe zai ni wa ya da riga da gonga wa wa mi ali mun na abakar be umar yivo no ne da nan wa miya na misali zabe shi shi non wani ma ji bi anabi sai amma wani haji kafirci bi anabi muhammadu

ko bil mahabba ya bune tabbatar waje ya boye ya taujibu takhallubi khulqil mahbubi wa la baga dole wa da tabiya zane wa wani wal afdi bi yadi wa cha san ba wuyan kulin kutum tibun lege wa sako fatta duniya mutum yun kula sako awe wa hubbi man a ahabba zane maga wune wawu wa man wa min adi ali radiyallahu anhu hubba bi bakr umar wa usman radiyallahu anhu ga mini ba wani sayid na ali ba ma wa wa baka ga mu wa ro mu wa usman gala sayid na ali da to gishi wa gini ha na so ku je da ga yani mana an allah wa iyyakum zalika wa ja'alna min al-faizina bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa Ali, wa sahbi ajma'in amin amin amin e ni ta fi yan arradu ala rafidati ya sheikh muhammad ibn abdul wahhab wa azaba abun ba an da nan ka ku ne ce karatu litafi ne ya ce ce gobe ali so bai da makanta idan har be bani ne nan ba na shiga jidede na sokwala duya ba na shiga cin bitini ya babe soko soko fa gani bi soko yi ilimi na ji amfani da albarka nan soko akida ya rafi da shi akida ya rafi da shi akida ya rafi da shi soko mu gani gani bi akida ya bidau pata soko gani gani bi ayi imi yi shi zuriya yi shi eya yi shi ya jiji yan ya iji so kwalu gwazan doro da mini yanzu ya ijo na da akidan bidiya kwe rafida kwen shi'a kwe ismailiya kwe zaidiya ba biya agwoma kin ba wannan kin nufe kin nufe sai cugai da ake da ya shi'anci sai cugai da ake da ya bidiye bata sun ne anabi muhammadu na tatiba wa anabi muhammadu da ji da tabi'u na ji da tabi'u tabi'i na ji nan sai ya cawon ke dukin babon nan ilimi ya sunna sai ta hau kyau jikin babon nan ya dushe yi sai ci wa ba sai ci ya shawara ci wangi sai ci lugwa a tu suna bi muhammadu zuma sa kwa lugwa tu bidiya ndoro zuma mai ebo ne ya doci ci unga da tu bidiya zuma kari sawai mai adini wale na ji ba zamani na etu ya e banul abbas yi tu aki da ya mutaza zuma na wale kim na ji mm. mai suna jaza ba fitina ci an mai sheje ya bai kurani na ya mm. Hmm? kakuna ibu thomas unda guwo unda laina a kiran ashariyanci mutishin side ya north africa nan wale ke na to akida sha'ira shi zumanaya a to ki ga yimi kan ga ga almuwahidun hmm. daga wale ashariyanci da biyu rafidonci uke da biyu akida waridiji uke da biyu chamari doja ci ga yi mina ga Zan zando na maga su ta akida Allah bi su rafe ruzu Eh, in ga ne ga mulki ke nan wa wa gidan saban na malwa kem hmm. na ubaidiya shi jinan ebogo eh, wale na ye so edoshiti so kula bu ta tin suna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo ye ko wa ti en bidiya ji bi na kwani amma ya ye ali ta kamari kiyo adebawo mm. so iga kafin ya wallahu alam bi sawab wa ilayhi al A, wal ma'ab atune mabe akida sabano na ya baya ga so ku kanji amma yabo ne yake ba duwa ga kuka ku kanji don ce ake Allah ga ya jin bayani ga yiwa ga ha so kemi na mashi'anci ye gina ga akida wariji ya gima a ci ma akida ya sufanci bai kuburi a shi nje ikimo mm. sai ya gimo ene yi ba wune sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na nabi ga alaikum bi sunnati wa mm. sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na wallahu alam bis sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk